العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يورانا تبير كينان أتكون وتر رمضان نوانا شكرا تدبو دريه دو دتلاتين ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da rana 26 ga watan 8 na shekara ta 2009 ta miladiya a za mu ci gaba da a darasinmu na karatun na tafsirin littafin allah mai girma amma kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi sannan mu ci gaba da inda muka tsaya a jiya akwai tambaya ta farko wannan yana tambayar shin yin asusu yana rage wa mutum tawakkali don masu irin wannan tunani suna kafa hujja da cewa shi shi tsuntsu baya aje abincin gobe shi tsuntsu baya aje abincin gobe shi tsuntsu baya wuce baya aje abincin gobe eh a wato koyaushe ya kamata mu rinka wato sai ta fahimtar mu da abin da ya zo a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin sunna annab sallallahu alaihi wasallam yana yin yana tana da abincin iyalinsa na shekara kuma shine sayyidul mutawakkili shine yafi kowa tawakkali saboda haka dan kayi asusu ka ajiye abinci domin gobe ko domin mako ɗaya ko domin shekara wannan baya warware tawakkali wannan baya warware tawakkali abin da yake warware tawakkali shine ka dogara akan wannan abincin cewa wannan shine zai maka maganin yunwa shine kuma zai maka arziki shine zai maka sha tara ta arziki amma in kasancewa Allah ne zai yi tare da ka tanadi abincin Allah zai iya aiko da ja'iha zai iya aiko da musiba da zai halaka abincin ya zamanto tanadin naka bai amfani ka da komai ba wannan kuma abu ne wanda yake komawa ga zuciya saboda haka yin asusu da yin tanadi da yin ajiya ba ta warware tawakkali eh, ba ta warware tawakkali abin da yake warware tawakkali shine ka dogara akan dabararka da tsiminka da tanadinka ba ka dogara ga Allah ba don haka saboda haka yin asusu ba laifi ba ne kuma batun tsuntsu da aka kawo in ma an ce tsuntsu baya yin baya ajiye abincin gobe saboda haka tsuntsu ya fi kowa tawakkali wannan fahimtar da aka ɗauka sai mu ƙayyade ta da abin da suna ta tabbatar ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana tanadin abincin shekara wannan ya tabbata a cikin sunna ingantatta ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi da dukiyarsa ta haibar abinda ake kawo masa ta dukiyar haibar zai ajiye abincin shekara ga iyalansa sannan ya raba ma 'yan uwa ya raba ma fakirai sauran kuma ya bashi sadaka ga ibn sabil wanda yake guzurinsa wanda yanke a hanya saboda haka wannan shi ne wannan bayanin na sunan ya wadatar da mu akan wannan na'am eh, wato ma'anar da ake so a nuna a cikin tsuntsu shine shi tsuntsu ba shi da wani sababi balantana ya dogara gare shi saboda haka tunda ba shi da wani abu da yake yi ya san ga inda zai je ya samu abinci fita kawai yake yi yana dogara ne a falalar Allah to haka ake so ku dogara a falalar Allah ko kuna da sababi to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana sababi amma ainihin surar tawakkali wato cewa dogaro akan falalar Allah ba akan sababi ba za ka same shi a cikin tsuntsu to irin wannan ake so ka dogara ga falalar Allah da ƙarfinsa da amincewarsa ba ka dogara akan wani tanadi naka ko wani shiri naka ba eh wannan yana da kyau kwarai da gaske wannan shine abin da ake so a nuna mana a hadisin tsuntsu na'am wannan ya ce tambaya ce akan to ni dai wallahi waɗansu rubutun ba na ganewa ce akwai wani hadith da ya ji yana tsokaci akan cewa duk wanda yake take wanda wani dai ban gane ba wani ya karanta mana wani ismail karanta eh, sai ka faɗa wani yana cewa yana tambaya ya ake neman mace a sunna da aure hmm. ya ake neman mace da sunna wannan ai karatu ne hmm. wannan ai karatu ne to amma da yake watakila samari sun zo da yawa shi yasa irin wannan tambayar wato a bar al'ajabi ce hmm. abin a shi neman mace neman aure a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren mace daga wajen waliyanta ya nemi auren mace daga wajen takanta a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren hafsa ya nemi auren hafsa daga umar ya tura a neman masa hafsa kuma ya nemi auren ummu salama daga wajenta ya tura a tambaye ta cewa shi yana son ya aure ta kamar yadda ya zo a hadithin ɗanta umar ibn abi salama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da jabir je yana neman aure ya tambaye shi a yayin da abdurrahman ibn auf ya zo ya ce masa zai yi aure ya ce ya ga matar kuma har annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce idan kana da ikon ka ga wadda kake nema to ka ganta abin da yake ya halatta ka gani nata shine ka ga fuskarta da tafin 'yan yatsunta wajen waɗansu malamai waɗansu kuma suka ce a'a abin da yake bisa al'ada za a iya gani ya janyo hankalin namiji mutum ya gani gwargwadon haja gwargwadon haja shi ne wato abin da yake bayyana a gare ta yayin da take aiki adata kamar yadda aka ruwaito jabir wanda daga cikin sahabbai sunansa ya kwanta min yayin da yake neman aure ya rinka wato dakon ita matar yayin da ta zo gona yana kallon ko zai gaya ya ƙorinta yake to kaga ƙori ga yana daga cikin al'aura amma wannan an halatta masa domin an halatta shi lil haja saboda buƙatar kaga abin da zai kwadaitar da kai kan ya zamanto kan cewa ka auri matar to idan ka riga ka ga wannan ma ubiha lil ma ubiha li darura ko kuma ma ubiha lil haja yazulu bi zawaliha abinda aka halatta domin bukata to in bukatar ta kaushi ma ya koma sai ya koma asalinsa amma yanzu don haka ne za ka ga a waɗansu ƙasashen musulmi idan mutum yana neman yarinya za ta zo ta ci ado ba lallai ta rufe kanta ga baki ɗaya ba sai dai ta bayyana abinda da ko da muharrami zai iya gani daga gare ta tunda abin muharrami zai iya gani daga mace shine zai iya ganin hannunta da dantsanta da wuyanta da gashinta da kafafunta amma da kafafunta wato da ƙasa da wato gwiwarta amma saman gwiwa har ya zuwa ga kirji ko muharrami mace bai halatta ta bayyana shi ga muharraminta ba to wannan shine abin da za a ga sun yi don a nuna ma mai neman aure to daga an yi wannan shikenan kana so eh ba ka so shikenan ka daina zuwa in kana zo shikenan sai a yi batun kuma daurin aure ba amma al'adarmu na kullum a zance ta fito cikin ado ta zo ta bayyana kanta a cikin wannan wannan saban Allah ne shi kuma abin da yake gani nata ya saba ma Allah saboda haka mutum idan zai nemi aure ya nemi izinin iyaye cewa yana son wanci in sun ba shi izini sai ya zo ya ganta in ta yi masa shi kenan wannan shine khidba in ta yi masa a ita ma ya yi mata an samu rukun kenan to shi kenan sai a toshe kofa babu kuma wanda zai zo ya sake neman ta sai kuma a ɗaura aure lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bada iko wannan a takaice kenan amma an yi akwai bayanai da dama a cikin akwai wannan a a program na tsarin sanin ya kamata wanda ake a gidan rediyon kano wanda da muke da ni da malam abdulwahab akwai halka guda wanda aka yi akan wannan ladubban musulunci ne yadda ake neman aure mutane sa iya zuwa su nemi kaset ɗin don su ji kuma akwai malakcoci wanda yake malamai duk sun yi wannan dai shine a takaice wannan ya ce mutum ne yana azumi a sai tara miyau domin ya zubar sai ya shanye to ya azumin sa ya kare a ai miyo yana daga cikin baki yana daga jikin mutum in ka tara shi dan ka shanye wannan babu wani abu wannan yace yana buƙatar ƙarin bayani dangane da wannan aya قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ma'awahum jahannam wa sa'at Masira. wannan ayar akan waɗanda hijira ta waje ba akan su ba su yi hijira ba suna a waje wanda yake ba za su iya addini ba suka zauna a nan wajen saboda maslahar duniya ko kuma saboda wata maslaha tasu ba su fita daga nan sun tafi inda za su iya yin addini ba ta sauka akan mutanen da ba su bar wato makka ba sun taho madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayin da mutum ya musulunta a ko'ina ina yake wajibi ne kafin fatihu makka ya taho madina ya hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake yana da hali ba wani rauni ne ya hana shi yin hijira ba idan ya ƙi to ya saba ma Allah maɗaukakin sarki su ne idan sun mutu mala'iku za su ce musu fi makuntum a wani hali kuke da kuka zauna a cikin inda ba kwa iya yin addini kuka zauna a nan tare da kafirai bayan ba za ku iya aiwatar da addinin ku ba sai su ce kunna mustad'afina fil ard ai mun kasance raunana ne a bayan ƙasa sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah bata ishe ku ba a yalwa ku hijira a cikinta wato in kun kasa bautar Allah a inda kuke akwai waje da za ku iya tafiya ku je ku bauta ma Allah ko da ya kai ya zuwa ga za ku rasa cinikinku ne za ku rabu da 'yan uwanku za ku rasa gidajenku to ku yi kamar yadda wato musulmin farko suka yi almuhajirun wannan akan su take amma yayin da mutum ya zamanto hijira bata waje ba a gare shi ba ma'ana yana waje wanda zai iya bautar Allah sai dai kuma inda zai bar nan wajen akwai waje da zai fi kyautata bautar Allah zai kasance tare da mutane waɗanda yake za su fi wato za su haɗu su haɗa ƙarfi su fi tsayar da hukuncin Allah to a nan wajen hijira akan haƙƙinsa mustahabbi ne domin a inda yake ma zai iya tsayar da hukuncin Allah zai iya bin Allah zai iya tsayar da farillan Allah ba tare da tsangwama ba ba tare da wani abu ya hana shi ba kamar yanzu abin da yake faruwa a da yawa daga cikin kasashen kafirai mafiya yawan kamar yadda malaman yanzu malaman mu suke fatawa da shi a wannan zamanin mutum zai iya zama a wa'annan kasashe domin an ba shi dama ya tsayar da addininsa zai iya tsayar da addininsa duk da waɗansu sha'air na addini din ba za a iya tsayar da su ɗari bisa ɗari ba amma an ba shi damar ya yi wato ya yi sallah an ba shi damar ya kafa masallaci an ba shi damar ya yi kiran sallah an ba shi damar ya yi hadaya an ba shi damar ya yi layya an ba shi damar ya yi aure irin na addinin musulunci to waɗannan A haƙƙinsu musamman in ya zamanto a ƙasashensu da suke ciki na musulmi ana wato musu barazana a kan lafiyarsu a kan addininsu an mai da su wato saniyar ware saboda addininsu a wani kasashen da in ka tsaye da gemu ba za a banka ba ma ka zauna sai ya zamanto kan cewar a bin ka za a yi ta yi da mota ana ganin ina ka shiga in dai aka ga kana zuwa masallaci sallah biyar ga baki ɗaya to shikenan an sanya maka wato alamar tambaya to irin waɗannan kuma a ce kuma kasashe ne wanda musulmi suka fi yawa to sai ka ga wato kasashen kafirai din ma an fi yancin addini anan dan aka nema malamai suka yi fatawa akan ya halatta musulmi su zauna a cikin waɗannan kasashe har ma suka fitar da wani tsarin wato fiqihu da suke kira fiqhul aqalliyat fikihun wanda suke zama a cikin irin waɗannan gidaje kuma akwai majalisa na fatawa wanda na malaman duniya wanda suke haɗuwa suke fatawa akan matsaloli wanda yake ya dace da irin hali waɗanda suke a ciki duk wannan bina'an akan cewar hijira daga wannan wajen daga irin waɗannan ƙasashe duk da yake ƙasashe ne na kafirai bai zamanto wajibi ba saboda ana iya aiwatar da addini a cikinsu amma zama amma barin wannan ƙasashe a je inda za a iya tsaye aiwatar da addini da ƙarfinsa a ƙarfafa musulmi domin su aiwatar da addini in an samu wannan waje to ga waɗanda suke a irin waɗannan ƙasashe mustahabbi ne falala ne a gare su duk da yake ba wajibi ba ne kamar yadda malamai suka bayyana wanda yake akwai fatoyi da dama na malamai akan wannan irin su abdullah bin bai wanda yake ɗaya daga cikin malaman wato majami'ar fatawa majami'ar fikihun musulunci ta duniya baki ɗaya kuma yana cikin wannan majalisar ta fiqhul aqalliyat wanda yake malami ne mutumin mauritaniya yana zaune a Jidda ya yi fatoyi irin waɗannan wannan shine Allah gwargwadon abin da na sani akan al'amuran akan wannan al'amari wal ilmu inda Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت ولله ما في السماوات وما في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء wannan ayar wato tadhil ne a zayyana ce da kuma direwa akan faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya yi na ayar da ta gabata da muka tsaya akan tafsirin ta ajiya laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amarin babu wani abu gare wato babu wani abu gare ka a cikin lamarin a cikin lamari na wato ba da nasara da kuma shiryarwa da wato wane ne yake rabauta wane ne kuma yake zamantowa halakakke al'amarin na Allah ne aw tuba alaihim wannan mun ce ciko ne ga wancan faɗin Allah ta'ala li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru cewa Allah madaukakin sarki yana karfafa muminai da mala'iku da nasarar da yake karfafa su da ita li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru domin ya yanke wato ɓangare na kafirai ya halakar da su su mutu a wajen yaƙi ko kuma a mai da su ribatattun yaƙi aw yakbitahum ko ya kunyata su aw ya tuba alaihim to shine wannan atsafi ne akan wannan li yaqta tarafan din aw ya tuba alaihim ko kuma Allah ya karɓi tubansu su musulunta aw yu'adhibahum ko kuma ya musu azaba su mutu a cikin kafirci su zo su yaƙin su yaƙi musulmi su koma amma kuma su mutu a cikin kafirci Allah maɗaukakin sarki ya musu azaba ko da ba a kashe su a wajen yaƙi din ba fa innahum zalimun domin su hakika azzalumai ne shi yasa Allah ya musu ɗayan wada shi yasa Allah madaukakin sarki yake musu waɗannan abubuwan guda hudu domin su azzalumai ne a mai zaluncin su shine sun wato hana haƙƙin sun hana ma Allah haƙƙinsa haƙƙin Allah shine a bauta masa kada a yi shirka da shi na haka duk wanda ya shirka da Allah ya fi kowa zalunci domin Allah ya zalunta Allah ya hana haƙƙinsa a da cewa wato an zalunci Allah ba wai cewar wato fin karfi aka yi ma Allah ba a'a wato ma'ana an hana Allah haƙƙinsa domin ya baka dama ka bi shi ko kar ka bi shi shine ya ga dama kai haka din saboda haka yayin da mutum bisa yancin kansa yayin da mutum ya yi shirka ya hana ya haƙƙin Allah ya zama to yafi kowa zalunci a bayan ƙasa sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa dukkan su na Allah ne shi kadai shine fa'idar cewa walillahi din aka kaddamar da walillahi ga Allah shi kaɗai yake wato ma'ana Allah bai yi tarayya da kowa ba wajen mulkin abin da ke cikin sammai da mulkin abin da ke cikin ke bayan ƙasa la annabi wala mala'ika wala mutum wala aljan babu wanda yake da shirka da Allah babu wanda yake tarayya da Allah a cikin wato mulkin abin da ke cikin sammai da ƙasai don haka kuwa shine kaɗai yake da al'amarin wato jujjuya halittarsa yanda ya so yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda ya so wa yu'adhibu man yasha yana azaba ga wanda ya so wannan babu wanda zai tambaye shi a haka me yasa Allah ya gafarta ma me yasa Allah ya shiri al-Abbas ya musulunta ya to mumini ya shiga cikin gafara Allah me yasa Allah bai shiri Abu Talib ba ya mutu a cikin kafirci ya to zai sha azabar Allah wannan ba wanda zai tambayi Allah akan wannan mulkin Allah ne yana yin abin da ya so a cikin mulkinsa to don haka kuwa haka zalika dukkan al'amarin ma na wato wane Allah ya taimaka wane ne bai taimaka ba wane ne ya shirya wane ne bai shirya ba wannan na Allah ne kada ka nemi kutsawa a cikinsa alƙadar ƙaddara sirri ne na Allah da ba za ka taɓa saninsa ba kada ma ka kutsa cikinsa idan ka kutsa cikinsa sai ka ɓata domin za ka kai ya zuwa ga tambayar Allah me yasa Allah yake wani abu shi ko Allah ya toshe wannan hanyar Ya ce la yusalu amma ya fa’alu wa hum yusalu ba a tambayar Allah akan abin da yake aikatawa su su ne za a tambaye su wallahu gafurun rahim Allah mai yawan gafara ne domin gafur siga ce ta fa'ul daga gufran daga gafara a wato yan Allah mai isa matuka ne wajen gafarta zunubai al gufran kamar yadda muka ambata a tafsirin a ƙarshen tafsirin suratul baqara wato ya zamanto an suturce ma mutum aibinsa suturce ma aibi ya zamanto wato kayi laifin Allah ba zai maka azaba akan laifin ba la duniya wala a lahira sannan kuma mummunan tasirin zunubi da yake yi akan mutum Allah ya suturce kai amintar da kai daga wannan mummunan tasirin na zunubi din rahim Allah wannan masiga ce ta mubalaga Allah mai isa matuƙa ne wajen jin kambayi Allah rahimun wato mai isa matuka wajen jin kambayi yanda a wato rahamar Allah maɗaukakin sarki ta fi tsanani babu wato babu kamata. domin sifar Allah babu wanda ya kama da sifar babu wanda yake da sifa irin ta Allah amma in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusantar mana wato ya nuna ya kawo mana misali ne yanda za mu suranta yaya tsananin rahamar Allah take duk da yake walillahi al-mathalul a'la babu abin da ya kama da Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da ya ga wata mata a fige wato a fagen yaƙi tana neman ɗanta koyaushe ta ga yaro sai ta kama shi ta tsotse shi ta tsotse shi tana tsammanin ɗanta ne har sai da ta ga ɗan tukuna da ta kama shi ta rinka tsotsansa ta rinka tsotsansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga wannan matar yanzu kuna tsammanin za ta ɗauki ɗan nan nata ta jefa shi cikin wuta sabai suka ce a'a ya ce to rahamar allah ga bayinsa ta fi rahamar wannan mata ga ɗanta to rahamar Allah maɗaukakin sarki to Allah mai tsananin rahama ne shine sigar rahim wannan malamai suna cewa wannan rahama ce wadda take bata da iyaka rahama ce wadda take bata da iyaka amma kuma keɓantacciya ce ga muminai waɗanda suka ciga cikin rahamar Allah ɗin su ne wanda Allah zai ji kansu ranar alkiyama zai musu rahama da babu kamarta ita ce rahamar ranar lahira a ba mutum aljanna wadda take a ba mutum dan wato wanda yake na ƙarshe na shiga aljanna a ce masa kana son a baka duniya a ba haka kwatankwacin duniya shine gidanka na aljanna ya ce haba Allah kai ne ubangijin talakai kuma abin hadda izgili za a yi min wasa sai ce jika kana da kwatankwacin wannan to kaga wannan shi na ƙarshen shiga aljanna to idan Allah zai yi rahama ga 'yan aljanna da irin wannan rahamar kasar rahama ce wata ke ba ta da iyaka wannan ya tabbatar da wannan sifofi na Allah maɗaukakin sarki cewa akwai sifar gafara da kuma sifar rahama matabbata ne ga Allah maɗaukakin sarki a yadda suka dace da matsayinsa da girman da girman zatinsa da ɗaukakar sifofinsa jalla wa'ala na'am Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulur riba kada ku ci riba kada ku ci kuɗin ruwa a adhafan mudha'afa shi wannan kuɗin ruwan halin kasancewarsa ana ninka shi ninkin baninki ana ninka shi ninkin baninki wato bisa wannan aya tana hana muminai wannan ta'amuli wannan al'ada ta mutanen jahiliya ta cin riba ana cikin kissar uhud kissar yakin uhudu sai aka shigo da kuma wannan hukunci na haramcin riba domin in ma dai cewar ayar ta sauko ne a lokacin da ake yakin uhud wanda yake shine abin da waɗansu malaman tafsiri suka tabbatar wa in ma kuma domin ta tambihi ga musulmi cewa to kada ku duba yadda kafirai suka yi suka ci riba suka ƙara ƙarfin dukiyarsu ta cinikin da suka yi na wannan ayari da ya zo lokacin yakin badar suka tara kudin suka yi amfani da shi suke kawo shi suka yi amfani da shi suka sai wato kayan yaƙi suka ɗauki hayar mayaƙa domin su zo su yaƙi musulmi kada kuma ku ce bari to mu ma mu je mu mu'amala ta riba domin mu tara wato a uwar kuɗi da za mu je mu ma mu ɗauki fansa akan yaƙin da suke su in sun ci riba kada ku ku ce kuma za ku ci riba amma wannan malamai sun nuna cewa wannan ayar ita ce farkon ayar da ta haramta riba ba ayar suratul baqara ba ayar suratul baqara daga baya ta zo amma farkon haramcin riba wannan ayar ce ita ma haramcin riba ya hau mataki mataki Allah maɗaukakin sarki a makka kamar yadda ya zo a suratul rum cewa yi wa ma ataitum min riba liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun abinda kuke bayarwa na riba domin ku samu wato cin kuɗin ruwa daga cikin dukiyoyin mutane wannan ba zai ƙaru ba a wajen Allah amma abin da kuke bayarwa na sadaka kuna neman yardar Allah da shi wannan su ne ake rubanya musu aikinsu su ne ake rubanya musu abin da suka fitar wato kaga kenan Allah ya nuna cewa riba ba ita ce take kawo mutum ninkin dukiya ba a sura a makka kenan haka zalika aka zargi yahudawa da cin riba wa aklihimur riba wa qad anhu da cin su ga riba alhali an haramta musu shi to sai wannan ayar ta ce farko da ta zo tunda a lokacin yakin Uhud ne a shekara ta uku bayan hijira ta hana ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba ya ku mu'minai kada ku ci riba kada ku ci riba riba kamar yadda muka gani al'adarta yadda take a jahiliya shine mutum ya bayar da bashi ya zuwa ga wani ajali mutum ya ba da bashi farkon wata zuwa ƙarshen wata sannan ya ce idan ka biya ni shi kenan ka biya na haƙi amma an ƙarshen wata ya yi ka kasa biya na to a kowane wata kuma da ka ƙara ni kuma zan ƙara maka kashi ɗaya cikin goma na kuɗin in ka karɓi dubu ɗaya ne to a kowane wata da baka biya ni ba ka ƙara wata ɗaya sai ka ƙara mun naira ɗari Shi ne kashi goma cikin ɗari kenan wannan jinsi na farko kenan na riba jinsi na biyu tun da in aka zo za a yi alkawarin riba ɗin tun a za a yi bashin mu'amalar ta bashin sawa'un bashi ne wanda yake za a ɗauko uwar kuɗi a baka ko bashi ne na ciniki ka je ka sai abinci na iyalinka ko ka je ka sai raƙumi wanda za ka yi amfani da shi amma ba za ka biya kuɗi hannu ba ka ce alamunce maka ka biya bayan shekara ɗaya to sai ce to tun da ka zo ka siya ga abin da za ka biya ni kuɗinsa kuɗinsa naira dubu ne alal misali to amma tun da sai ƙarshen shekara za ka biya to a kowane wata za ka ƙara naira ɗari a kai sannan in shekarar ta cika idan ka kawo da wannan ƙarin shi kenan in ko baka kawo da wannan ƙarin ba to kuma zan sake ƙara ninka maka wani nau'i na uku shine kamar wannan za a ce za a baka bashin ba so ake ka biya ba amma so ake yi ka rinka biyan kudin ruwan duk ƙarshen wata sannan idan ajalin ya zo in ka samu ka biya shi kenan an rusa wannan contract ɗin, in baka biya ba sai a ce a ƙara maka wani ajalin in aka kara maka wani ajalin maimakon da ka rinka biyan ɗari ɗari duk wata sai a ce yanzu ɗari biyu biyu za ka biya duk wata kamar yadda yanzu a zamanin mu'amala yanzu ake cewa debt rescheduling wato a sake wato lissafin a sake wato a ittifaqiyar bashin idan ya zamanto kan cewa wacce ittifaqiyar ta farko duk fa haramtattu ne in ittifaqiyar ta biyu ba ta ba sai a sake wata ittifaqiya ta daban waɗannan su ne aka ruwaito daga magabata wanda yake tabi'ai sun san yadda mu'amalar jahiliya take an ruwaito wannan daga sha'abi amir ibn sharahil sha'abi ɗaya daga cikin tabi'an mutanen kufa almajiran sayyidina ali da almajiran abdullahi ibn mas'ud da su sa'ad ibn abi waqqas da su abu musa al-ash'ari wanda suka zauna a kufa diya gansu yayi zamani da su da kuma mujahid ibn jabr almajiran abdullahi dan abbas su suka ce wannan ita ce ribar jahiliya da Allah ya hana ta shi yasa ake cewa wannan waɗansu malamai na fiqh suke kiranta ribal qur'an ribar da haramcin ta ya zo a cikin alkur'ani shine ribar bashi bashi da ruwa a baka bashi in ma ta hanyar rance wa in ma ta hanyar ciniki a ce za ka yi ƙari a kan wannan wannan riba ne shi ya sa ne allah maɗaukakin sarki a cikin suratul bakara da ya haramta wannan ya ce fa'in tubutum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun idan kun tuba uwar kuɗinku shi ne haƙƙi halal a gare ku la tazlimuna ba kwa cutar waɗansu bi talabi ziyada da ku nemi su ƙara akan uwar kuɗi wala tuzlamun ba za a cuce ku ba na ai muku taurin bashi ko a hana ku haƙƙin ku ko a ce dole sai kun rage uwar kuɗin ku kaga ya nuna kan cewar kenan ribar da aka hana shine ribar da ake kawo ƙari akan uwar kuɗi aka ce ru'usu amwalikum uwar kuɗin da ka bayar shi za a dawo maka da shi riba ta farko kenan ita ce ribar da ta zo a cikin alkur'ani nau'i na riba na biyu shine ribal fadlu ribal fadli ribar da ake yi a wajen wato cinikin ba ni gishiri in baka manda da kuma wajen cinikin kuɗi canji ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fidda wal-sha'iru bil-sha'ir wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi wal-burru bil-burri mithlan bi mithl yadan bi yad faman zada aw istazada faqad arba yace zinare da zinariya a canza su daidai wa daida azurfa da azurfa a canza su daidai wa daida dabino da dabino a canza su daidai wa daida sha'ir da sha'ir su ma haka da bur nau'i ne na sha'ir nau'i ne na alkama da gishiri da gishiri su mithlan bi mithl kwatankwaci da kwatankwacinsa yadan biyan hannun kuturu da makaho hannu da hannu duk wanda ya nemi duk wanda ya ƙara ko ya nemi ƙari ya ci riba saboda haka idan mutum ya zo ya ɗauki zinare mai kyau mm, ya ɗauki zinare mai kyau mm, wato guda ashirin ya ce zai canza shi da mara kyau guda ashirin da biyar wannan biyar ɗin da ya ci riba ne kamar yadda yanzu ake to kudin shi yasa malamai ma suka tabbatar da cewa illar da ke cikin zinariya da azurfa yana cikin kudin takarda din nan don haka idan da mutum zai je ya bayar da naira dubu daya takarda naira ta dubu daya ya ce a bashi yan naira ashirin ashirin sababbi sai aka ce to za a baka naira ashirin ashirin sababbi amma na ɗari tara za a baka to shi wanda shi bankin ko kuma shi mai wannan sabon kuɗin da ya ci wannan naira ɗari ɗin ya ci riba domin ribar fadl ne Shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga Bilal ya yi da Bilal ya kawo masa dabino mai kyau aljanib daga haibara sai ya ce wannan ya kawo masa aljam'i da kuma aljanib ya ga aljambi din mai kyau ga kuma aljam'i din gashi mara kyau aljani din kuma gashi mai kyau ya ce a kullu tamru haibar haka za dukkan wato dabinan haibar haka yake ya ce a'a ya lalla wannan mai kyan muna bayar da mudu biyu na mara kyan sai a bamu mudu ɗaya na mai kyan sai ya ce wannan shine ne ainihin riba ya ce ka sayar da wannan maraken da wato kuɗi na azurfa a baka kuɗin ka karɓa sannan ka je ka sai mai kyan da wannan kuɗin azurfan amma kada ya zamanto wajen lissafi wajen wato ciniki na dabino da dabino ya zamanto an samu tafazul an samu fifiko in ka auna kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wancan kamar shinkafa 'yar garko da shinkafa 'yar thailand ba za ka ce buhu ɗaya na 'yar garko ba ka bayar a baka wato buhu biyu na 'yar thailand ko akasin wannan in aka yi haka wannan riba kenan wannan haramcin ta ya zo a cikin alkur'ani a cikin cinikayya ake yin wannan musamman masu cinikin wato masu cinikin kuɗi suna fadawa cikin irin wannan nau'i na uku shine riban nasa shi kuma ribar da ake yin jinkiri a cikin waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata da zinare da azurfa da kayayyakin abinci wanda an ambaci guda shi an ambaci guda hudu shine da dabino da sha'ir da bur da gishiri shine duk abin da yake ake cin ake dogaro a kansa wajen cin abinci ko kuma wajen gyaran kayan abinci amma za a iya ajiye shi don haka kaga shinkafa shinkafa da gero da masara da dawa da maiwa da acca duk sun shiga ciki to waɗannan idan aka zo canjinsu in aka zo ciniki tsakaninsu bai kamata ka yi jinkiri ba bai kamata ka bayar da buhu ɗaya na shinkafa ba ka ce ga buhu ɗaya na ka je ka samu manomi ka ba shi buhu ɗaya na shinkafa a kan cewar zai baka ka sayar masa da buhu ɗaya na shinkafa zai baka buhu ɗaya zai baka buhu biyu na shinkafa idan an yi girbi wannan bai halatta ba domin wannan riban nasa ne an samu jinkiri wannan domin watakila lokacin da ka zo ka bashi yana buƙatar shinkafa bai je gona ba lokacin rani ne amma lokacin da zai biya ka lokacin an yi girbi to amma wannan damar wannan kai wannan ƙarin buhu ɗaya ɗin da ka ci ka cire ba domin ka yi amfani da buƙatarsa a lokacin da yake da tsanani a lokacin da yake cikin tsanani kuma ka ƙi wato haɓaka harkar kasuwanci ka je ka bashi kuɗi ka je ka bashi kuɗi ka ce ya sayar maka da shinkafar in an yi girbi in ya so ya je abin da yake so da kuɗin amma ka ce shinkafar zaka bashi wannan in kai haka kayi riban nasa haka zalika wajen kuɗi wanda yanzu ana ta yi a cikin kasuwannin duniya wajen canjin kuɗi kaga mutum ya ce ya san cewar cikin azumi riyal zai tashi sai ya zo ya ce to ga kuɗi ga shi na sai riyal ɗin da za a bani cikin watan azumi a lokacin cikin watan sha'aban to idan yayi wannan ya ci riba an yi riban nasa dole wajen canjin kuɗi a zamanto an yi wato attanajus an yi shi a lokacin wani shi shi ma wannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce riba ne wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa wannan hukunci wannan bai halatta ba saboda riba ce wadda ake ce mata ribar jinkiri wato riban nasa nau'i na hudu na riba shine ciniki wanda yake zahirinsa kamar ba riba bane amma yana kaiwa ya zuwa ga cin riba wato ta hanya boyayya shine bai'ul ina wanda malamai ba su ijma'i akan hana shi ba amma mazhabar imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal shine haramcin wannan nau'i na riba haka zalika imamu abu hanifa shi wannan nau'in riba din yadda ake yin sa yadda ake yi shine mutum ka je ka samu mai sayar da mota ka ce ya sayar maka da mota sai ya ce ya sayar maka da wannan mota miliyan ɗaya za ka biya shi a ƙarshen shekara bayan ka karɓi mukullan mota da takaddunta sai ka ce to aini dama ni fa ba son motar nake ba sai motar a waje na mana ka bani dubu ɗari takwas sai zama to ka riƙe motarka in karɓi dubu ɗari takwas ƙarshen shekara in biya ka miliyan ɗaya to kaga motar ta zamanto tamkar hoto kamar ka zo ka ce ne ba ni bashin dubu ɗari takwas ƙarshen shekara zan baka miliyan ɗaya to wannan ciniki haramun ne in a wannan surar da muka ambata ne riba ne shi ma to waɗannan anwa na riba dukkaninsu haramun ne guda hudu ɗin nan na bashi da ruwa da kuma na ribar fadl ribar ƙari da ribar jinkiri da kuma ribar, eh, wato cinikin ina dukkaninsu allah maɗaukakin sarki ya haramta menene illar haramcin riba malamai sun ce makasudin shari'ar musulunci shari'ar allah tabaraka wa ta'ala akan haramta mu'amalar riba sun fitar da abubuwa guda biyu muhimmai na farko shine cewar ita riba toshe kofar ma'arufi ne toshe kofar taimakon wato mawadata su taimaka ma talakawa ne domin duk wanda ya tashi neman bashi zai tashi neman bashi ne mafiya yawan wanda suke neman bashi domin bukata domin bukatar yau da kullun da suka kasa yi ko na abin da za su ci ko na abin da za su tufatar ko na magani ko na kuɗin makaranta ko kayan yara ko makamancin wannan bukata ce ta dole shi ke sa mutane su ci bashi to kaga ko wanda yake cikin halin bukata in baka bashi sadaka ba to alal aqalla bi kamata ka sha jininsa ba in yazo neman bashi ka bashi bashi din bil ma'ruf ma'ana abinda ka bashi dawo maka da shi tunda ba za ka iya bashi sadaka ba ka juya masa ya zo ya biya ka amma ba tare da ya kara maka ba domin shi bashi aiki ne wanda domin shi ciniki a cikin shi mu'amala ta dukiya mu'amala iri biyu ce akwai mu'amalar mu'awada wato mu'amalar da ake samun riba a kai ta hanyar ciniki ƙodago ƙirala jinkina nau'o'in ciniki daban-daban na salami da muzayada da sauransu akwai kuma mu'amala wadda ake yi ta neman lada ce ta barru'i kamar kyauta kamar sadaka kamar wakafi to ba da bashi a cikin ina ya shiga yana cikin mu'amalar neman riba ne ko yana cikin mu'amalar neman lada to a cikin shari'a musulunci yana cikin mu'amalar neman lada yana cikin uqudul irfaq uqudut tabarru'at da haka idan mutum ya nemi ya ci riba daga bayar da bashi da ya yi to wannan ya ci riba shi yasa ne aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam malamai ba su inganta hadisin ba amma kuma sun ce dukkan malamai sun yi ijma'i akan aiki da shi kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba dukkan bashin da ya janyo ma wanda ya bayar da wannan bashin amfani wannan amfanin riba ne to saboda haka hikimar hana riba shine cewar ana sanya wa muta wato ana cutar talakawa ana cutar marasa shi yanda zai zamanto bashin da mutum ya karba bashin da mutum ya karba a ninka masa shi ninkin ba ninkin shi yasa Allah ya ce adhafan adhaf jam'u dhi'f shine ninki kamar kace dirhamun wa dhi'f in kace indi dirhamun wa dhi'fu dirham ina da dirhami guda biyu kenan ina da dirhami da rubin dirhami wato dirhami da kwatankwacinsa to wato ana kinaya da cewar in aka ba da bashin nan na riba abin da ka karɓa bashin sai ka zo tamkar wannan uwar kuɗin ka biya shi sau biyu baka gama biyan bashin ba sai aka ce muza'afa a sake ninka shi kuma da ajalin yana tafiya tunda abu ne wanda yake na ta'ajizi a gajiyar da kai ba za ka taɓa biyan bashin ba wanda ke kowa ya san abin da yanzu yake faruwa a cikin masu ta'amuli da harkar banki ka biya uwar kuɗi sau biyu kuma duk da haka ana binka domin makasudin ba ka biya bashin ba ne makasudin ka tabbata wato bawa nasu ka tabbata bawan banki kullum a ce zo ka a ah, ba komai zo ka karɓi bashi ai har ma kati aka yi credit card babu zancen ka ce ka yi tuna wai a yau kana son sayan abu Ba ka da kuɗi ba ka da kuɗi mu maka kai dai kawai ka rinka biya mu ruwa amma ka tabbata a cikin bashi sai ka mutu magada suna tsammanin kana da gidaje da motoci sai baki duk sai zo duk sai ya kwashe su a baka baka da komai to wannan zalincin shari'a ta hararo ta haramta riba illa ta biyu da aka haramta riba shine a maganin zaman kashe wando a maganin zaman kashe wando domin waɗanda suke da uwar kuɗi idan aka halatta musu riba sai su to shikenan su ba za su yi ciniki ba ba za su juya dukiyarsu ba ba za su je su samu wanda ya iya kasuwanci su ba shi ya juya dukiyarsu ba suna zaune kawai su rinka bayar da riba ana kawo musu kuɗin ruwa shi ma zaune wanda in aka yi haka kaga kowa abin da zai so shi kenan shi ma irin wannan zai so ya ba wanda zai so ba wanda zai so ya noma ba wanda zai so ya je ya kafa masana'anta ba wanda zai so ya je ya kodago ba wanda zai so ya je ya ijara tunda kana da kuɗi gashi nan kuɗi kawai riba za su rinka zuwa maka ko baka juya su ba wanda yake wannan kashe tattalin arziki yake yi shi yasa shari'a ta hana wannan kuma babban aya a cikin wannan shine abin da ya faru a duniya da musamman a nan kasar mu Najeriya bankuna sun karbi kuɗaɗe daga wajen mutane an ce sun zamanto manya-manyan bankuna wanda babu kamar su su su 25 sun karbi kuɗaɗen mutane suka rinka bawa mutane bashi ba dan su je su yi noma ba ba dan su kafa masana'antu ba ba dan su shigo da kayayyaki ko su sarrafa ma'adanai wanda za su tura su kasashen waje ba a'a sai a baka bashi ka je ka sai hannun jarin banki banki ya baka bashi ka sai hannun jarinsa ya sake baka bashi ka je ka sake sayan hannun jarinsa sai kimar hannun jarin ta ta yawa ya dada ƙara samun kuɗi ƙarin kuɗin nan da ya samu sai dada ƙara bayar da bashi a dada ƙara sayan hannun jarinsa ya dada ƙara samun kuɗi ya sake ba da bashi a dada sayan hannun jarinsa saboda haka kaga kamar balan ce kake hura ta dole ta fashe saboda haka lokaci ɗaya sai ta fashe da ta yi bindiga waɗanda ya sai sun je sun sai hannun jari har ya kai wajen naira hamsin da hudu hannun jari guda ɗaya sai ga shewa ya dawo bai fi naira biyu ba ina wannan kuɗin suka tafi dama iska ne sun tafi cikin iska ba su yi wani abu da zai jawo arziki na hakika ba amma yayin da za ka yi mu'amala wadda shari'a domin watakila abinda mutum zai ce shi ne to ai ga masu kuɗi suna da kuɗi waɗansu kuma suna da basirar yin aiki su kuma ba su da kuɗi idan ba a yi wannan tsarin na a baka bashi ka je ka juya kuɗi ba ka dawo da mai kuɗi kuɗinsa ta yaya za a samu harkar ciniki ta haɓaka tunda shi mai kuɗi ba lallai ya zama ya iya tasarrufi ba to ai shari'a ta dubi wannan ta fito da hanyoyin cinikayya ta fito da yanda mutum yake da ikon ya ciniki amma ba shi da kuɗi za a iya zai iya shiga cikin nau'i na mu'amala wanda zai samu masu kuɗi ɗin su bashi daga cikin nau'in mu'amala akwai qirab muqarada ko mudaraba kana da kuɗi ka samu wanda yake haziki ne ya iya kasuwanci ka bashi ku raba riba tsakaninku ko kuma kana da kuɗi baka da buƙatar kuɗin ga manomi yana buƙatar kuɗin ka zo ka ce na baka wannan kuɗi na sayi abin da zaka noma buhu ka za a cikin gonarka yana buƙatar kuɗi a lokacin nan domin ya sai taki domin ya biya 'yan ƙodago domin ya harka tafila domin ya wa'annan abubuwan sai ka karɓi kuɗinsa cinikin salam wanda aka yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana yadda ake yin wannan a haɓaka kuɗi ta wannan nahiya to kaga yayin da aka yi irin wannan cinikin ka ba da kuɗinka kaga manomi idan ya zo zai noman nan zai je ya sai iri kaga mai cinikin iri ya samu riba in ya sai irin nan za a ɗauko a cikin mota kaga mai hayar mota ya samu sana'a zai ɗauki 'yan ƙodago kaga masu ƙodago sun samu sana'a masu ƙodago ɗin nan za su je su sha fura mai sayar da fura ta samu sana'a A kan wannan mu'amalar guda ɗaya baki nawa ne zai ci daga wannan saɓanin aka yi mu'amalar banki hmm? daga bankin sai shi ne zai ci shi ne zai raba shi ne zai bamu wanda ya so saboda haka wannan sai ya kashe harkar kasuwanci kuma wannan shahidi ne a wannan ƙasar tamu da kuma ƙasar duniya ma ƙasashen duniya baki ɗaya domin wannan ne ya sanya masu kuɗi ɗin suka rinka wato tunanin abubuwa na cinikin bogi hatta kai lamba ana cinikinta lamba ɗin nan ana cinikinta ba wai kawai kai cinikin hannun jari ba kai cinikin hannun jari za a ce takarda ce ma'ana ce ta wato wani abin da ka mallaka hatta lamba sayanta ake yi cinikinta ake yi me ma'anar cinikin lamba a ce yau farashin gwake a kasuwar duniya kaza ne to na sayi wannan farashin na yau ko kuma na wanda zai farashin watan gobe sai wani ya zo ya gani a to ashe wane ya sai wannan farashin to na sai wannan farashin daga wajenka na ƙara maka kaza sai ya baka ribar baka biya kuɗi ba baka yi komai ba sai a yi ta ƙara kuɗi akan bogi daga baya wanda za su ci wake su ne za su sha wahalar sayan waken su ko waɗannan sun ci riba akan aikin banza duk saboda riba domin a ciki akwai illar riban nasa a cikin wannan in an bi dokar musulunci ba za a yi wa'annan abubuwan ba wanda duk abubuwan da ya kawo karewar tattalin arzikin kasashen duniya dinnan kenan shi yasa kun ga yawanci kasashen farkon abin da suka yi kamar kasar Birtaniya kasar Ingila farkon abin da ta yi tun a cikin watan Nuwamba sai ta yanke riba abin nan wato nisbar ruwa da ake kudin ruwa suka ce banki ya bayar idan ya bada bashi abin da zai ci na kudin ruwa kawai kashi biyu cikin ɗari da watan disamba ya zo suka mai da shi kashi ɗaya cikin ɗari an ce ma suna nan sun mai da za su mai da shi kashi rabin ɗaya cikin ɗari saboda sun gane kan cewar ribar ita ce ta kawo musu wannan fitina saboda haka Allah madaukakin sarki hikimar eh, eh, shari'ar musulunci kamar da malamai suka bayyana hikima biyu din nan su ne suka yi maganin illar da ya sa aka su ne dalilin eh, a hikimar Allah maɗaukakin sarki gare mu da ya haramta riba sannan kuma ba kan wannan akwai kuma fushin Allah maɗaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce Allah ya ɗebe wato Allah yana yaƙi da masu cin riba kuma Allah ya ce ya cire albarka a cikin riba Yam haƙullahu riba wa yurbis sadaqat to Allah madaukakin sarki ya hana wannan mu'amala saboda wannan hikima kuma wa'annan surori su ne wanda muka ambata daga cikin waɗanda suka yi jagoranci wajen yin harkar riba a wannan zamani su ne bankuna mm, su ne suke ta'amulin riba kuma su ne suke wato suke ciyar da harkar riba gaba har suka sa musulmi suke tsammanin cewa riba ta zama larura dole ne bayan da musulmi yayin da musulunci yake cikin izzarsa karni bayan karni sai da aka yi karni bayan karni har goma sha uku musulmi suna mu'amalar ciniki da kasashen duniya wanda suke mu'amala da riba musulmi ba su ci riba ɗin ba amma kuma suka zamanto su ne musulmi ba sa ta'amuli da riba amma suka zamanto daular su tafi daular kasashen da suke ta'amuli da riba arziki a bayan ƙasa daular umawiya wadda suka je kasar spain sun je har kasar spain kasar andalus kasar andalus a cikin tarihin wanda suka rubuta tarihin andalus ba ta taɓa samun wato ƙarfin arzikin cika har aka zo daular uthmaniya ta turkawa wadda yake ta mallaki duya sai ta shiga cikin kasar turai kasar europe duk ta'amulin da take ba ta ta'amuli da riba har sai tukuna da Allah sai tukuna da daulolin kafirci suka zo suka ci kasashen musulmi da yaki suka zo suka tabbatar da tsarin riba har sai musulmi suke ganin kan cewar ba mu da wata katabus dole sai mun yi mu'amala da riba bayan da musulmi sun tsaya sun koma mun duba tarihin mu tsawon mu'amalar da muka yi ta kasuwanci babu riba ya fi tsawon mu'amalar da muke yi da riba domin karni goma sha uku a kai ana mu'amalar iktisadi wato tattalin arziki na duniyar musulunci wanda babu riba a ciki don haka ne malamai suka yi kira kan a koma mu'amala ta musulunci din wadda babu riba a cikinta daga cikin wanda suka yi wannan kiran akwai mai tafsirin wannan malamin na tunis na karnin nan da ya wuce na farkon karnin da ya wuce muhammad tahir ibn ashur ya ce lalle musulmi masu masana shari'a da masana tattalin arziki su zo su haɗa zukatansu su haɗa kwakwalansu su fitar da tsari wanda yake babu riba kuma alhamdulillah yanzu abin da aka kenan aka fitar da tsarin wato tattalin arziki na musulunci wanda ana karanta shi ana ta'amuli da shi da shine aka kafa bankunan musulunci aka kafa kamfanin inshora na musulunci aka kafa wato kasuwar hada-hadar jari ta musulunci aka kafa wato hatta irin abin da ake a sanadat da ake cewa bond bond takardar bashi aka kirkiro da ta musulunci wadda take babu riba a cikinta maimakon a yi wato takardar bashi ta riba wadda ake ce musu treasury bonds sai suka fitar da takardar ijara bonds takardar bashi ta ijara wanda inda ba don kurewar lokaci ba za ku ji bayanan yadda aka yi wato manya-manyan harkokin kasuwanci na kasashen musulmi aka yi amfani da irin wannan aka samu asalin aka samu jarin yanzu ginin da ake yi da yake kallon haramin makka gini ne wanda yake mafi karancinsa um, hawa 35 wanda ya fi kowanne tsawo hawa 85 yana nan a kofar harami ana yin sa duk ko ina kake a maka yanzu baka bukatar in kana so ka san direction din harami ko ina kake ka nemo wannan gidan sai ka kasan cewa ka'aba kake kallo sai ka kalli ka'aba ko ina kake a maka yana nan ginin ana yi da irin wannan tsarin na wato a tsarin samar da jarin musulunci ta haka aka fitar da shi saboda haka yanzu musulmi suna komawa kasashen musulmi hata kasashen kafirai ma yin wannan suke an kafa bankunan musulunci mu ne nan rashin kishi mun kasa tun aka mun kasa kafa bankin musulunci da musulmi suka tara kuɗi za su kafa bankin musulunci shikenan an a Ah, gwamnan bankin babban bankin najeriya na wannan zamanin da yake kafiri ne farkon abin da ya yi shine ce zai daga ribar ah, wato ah, asalin jarin bankuna aka mai da shi biliyan 25 saboda haka musulmi suka kasa bayan kuma gashi nan musulmi din ai duk suna da hannun jari a bankuna amma suna ganin in suka zo suka shiga cikin harkar bankin musulunci a faduwa za su yi saboda haka sun kisa sayar da hannun jarin nasu su kawo aka bankin musulunci in aka yi magana sai su ce larura babu larura idan ya zamanto kan cewar akwai yadda za a yi abdarura ta tuqaddaru bi hmm? ma jaza li zala bi zawalihi da abin da aka halatta saboda uzuri in uzurin ya kau shi ma wannan abin ya kau idan da an ce mutane su yi ta'amuli da bankuna saboda babu halin kafa bankin musulunci yanzu an kafa bankunan musulunci menene hujjar mu ci gaba da sayan hannun jarin bankuna na riba bayan gashi za mu iya kafa bankin musulunci to yanzu dai ana nan ana kokari musamman yanzu an samu bankin gwamnan bankin bankin tarayya musulmi ne kuma wanda yake shi kansa ya san harkar bankin musulunci din saboda haka suna yanzu ana nan ana kokari an fitar da ka'idodin yadda za a kafa bankin musulunci muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gaggauta a yi ma musulmi sha tara ta arziki akan wannan musulmi wannan ƙasa domin fita daga cikin wannan kangin da wannan musiba ta riba wadda gashi Allah madaukakin sarki mun ji irin narkon da eh, eh, Allah madaukakin sarki ya saukar da hani a akai yace bayan ya hana mu daga riba din yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen barin cin riba la'allakum tuflihun in dai kuna so ku samu rabauta ma'ana wato kenan rabautar mu a duniya da lahira ta hanyar mu ji tsoron Allah ne kada mu ci riba amma da za mu ci riba komai kuɗin da muka samu wannan ba rabo bane kuma ribar ba ta ado ba ta rabo shi nan mun ga abin da ya faru a cikin wannan juyin juya hali da aka samu na karewar tattalin arzikin duniya daga cikin waɗanda yake sun samu tsira abin bai shafe su ba bankunan musulunci bankunan musulunci su suka fi kowa wato rashin tasirantuwa rashin tasirantuwa wato ta mummunan fuska daga wannan karewar tattalin arzikin da aka samu na'am أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجزء رموتا ودا أكتانا ديتا كافرين واتو إتوتر جهنم تنانا tunda gashi Allah ya ce an tanade ta wannan hujja ne akan cewa wutar jahannama tana nan kuma Allah ya ce an tanade ta lil kafirina ga kafirai ma'ana wato duk wanda suka halatta ma kansu mu'amala da riba kafirai ne wannan ku ijma'i ne duk wanda ya ce riba halal ce ko kuma mu'amala da riba ta halatta babu laifi a cikinta ya kafirta kuma a cikin cewar an tanadi dutar jahannama ga kafirai akwai ishara ga cewa ku musulmi ku tsarkake kanku daga kama da kafirai domin kafirai su ne masu cin riba za ku so ku zamanto tamkar kafirai wanda yake su kuma an tanadar musu wutar jahannama ne ba za ku so haka ba sannan imamu abu hanifa ya ishara da cewar wannan ayar kamar narko ce akan cewar wanda yake cin riba ba zai mutu a cikin musulunci wanda yake cin riba wanda yake tuba wanda yake iya tuba daga cin riba ba zai mutu a cikin addinin musulunci ba shine yake cewa daga cikin zunubai akwai zunubai da suke sanya mutum a zare masa imani yayin da ya zo mutuwa babu daga cikin waɗannan zunubai babu kamar cutan bayan Allah riba ko cutar bayan Allah ce yana daga cikin irin jinsin waɗannan zunubai ɗin wanda ke na cutar bayan Allah cutar iyaye saba ma iyaye ya zo a cikin athar imam al-qurtubi ya ambata shi a cikin tafsirinsa daga cikin labarurukan da aka samu wanda malamai suka ambata wani mutum ya kasance mai tsananin wato mai tsananin saba ma mahaifiyarsa da ya zo mutuwa mutane na wajensa suna ce masa la ilaha illallah ya kasa faɗa har ce masa ma suka yi kul la ilaha illallah ce ni la ilaha illallah ya kasa faɗa shine aka tambaya sai aka gano alakarsa da mahaifiyarsa ba kyau aka je aka same ta aka gaya mata ta zo ta ce ta yafe masa duk abin da ya mata ta yafe masa sannan ana ce masa ane masa wannan talqinin sai aka ji ya dauka ya faɗa Allah ya cika masa wannan yana ɗaya daga cikin shawahid da abunda wato abu ne na wanda yake na abin da ya faru a cikin tarihi wanda yake shahidi ga wannan cewa ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba wato mutum ya mutu a cikin rashin imani shine cutar mutane wanda kuma za wanda cutar su tafi kowace sharri shine cutar iyaye ta hanyar mutum ɗayarin ka saba musu na'am ku bi Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi sallam la'allakum turhamun domin a jikanku domin a jikanku wato nan ba a faɗi mai jin kan ba amma an san wane ne Allah shine mai jin kai amma an aka kawo da wannan fi'ili na almabni lil majhul domin girmama Allah domin a jikanku wato mai jin kan an san shine wannan sarki wanda shine kadai mai iko ya ji kan bayi wannan ayar ta nuna mana kan cewar ɗaya daga cikin sabubban samun rahamar Allah shine da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ar Allah da da'ar manzon Allah su ne shine sababin kawo rahama a cikin al'umma da daukewar azaba don haka koyaushe da ake ta cewa a koma ga Allah a koma ga Allah yayin da ka ga ta yayin da kaga wato azaba ta zo annoba ta zo tsanani ya zo a cikin al'umma wannan ayar malamai suke harara in aka domin aka koma ga da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rahama sai rahamar Allah ta sauko sai Allah ya dauke azaba kuma wannan ayar ta nuna cewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ɗaya da bin Allah don haka abinda Allah ya abinda Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta tamkar abinda Allah ya halatta ya haramta ne don haka wannan ya rusa ya nuna mana cewa masu cewa su kawai sai abinda su gani a cikin alqur'ani za su bi ba ruwansu da abinda da ya zo daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun zamanto dujaliya ce sun zamanto wato wanda dujal ya ja ne wato masu kallon alqur'ani da ido daya ba sa kallon sa da daya ido din suna ganin wani abu ba sa ganin wani abu ga waɗannan ayoyi da suka ce abu Allah abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin Allah shine bin abin da ya zo a cikin alkur'ani bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bin abin da ya zo a cikin sunna shi yasa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin al-miqdad ibn ma'adi karib yushiku ahadukum wa huwa shab'ana ala arikatihi ya'tihi amrun min amri mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu ma adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na wa inna ma harrama rasulullah kamithlu ma kamithli ma harrama Allah ya ce kada in samu kada in riski ɗaya daga cikinku ya ci ya ƙoshi ya kishin gida a kwiɓinsa umarni daga cikin umarni na ya zo masa daga abinda ne na umarni da shi ko na hani ga sai ya ce shi bai san wannan ba Abinda kawai ya sani abinda kike cikin littafin Allah ya ce to ku faɗaka ka guje abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta tamkar abinda Allah ya haramta shi ne to watakila waɗansu sai su ce a mu mun yadda to amma waye zai sanar da mu cewa mun yadda da wannan ayar amma waye zai sanar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta wannan to waye sanar da kai cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasul da kake karantawa manzon Allah ne ya karanta ta haka ba sahabbai bane ba su suka kawo alqur'anin ba to su da suka kawo alqur'anin su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana wannan su suka kawo hadisi saboda kaga in ka tabbatar da alqur'ani dole ka tabbatar da sunna domin hanyar su daya su sahabbai da suka kawo alqur'anin su ne suka kawo sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka kirar alqur'ani silsilar tana cikewa ya zuwa ga sahabbai ne makarantan alqur'ani idan kuma ka san yadda masu kira'a masu ilimin kira'a suke kace karanta ga yanda silsilar take cikewa amma sai ka ga mutum ya yadda ya dauki kofin alqur'ani da aka buga a Beirut ko aka buga a Madina ko aka buga a Masar ya karanta ya yadda cewa wannan alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ne amma aka kawo masa sahih bukhari ya karanta sai ce a wannan qalaqatu ne saboda eh, eh, gashi ma ai bugun watakila ma bugun a kasar misira ne ai yan beirut ma an ce akwai arna a ciki amma ya da alkur'ani da aka buga a beirut to duk babin su ɗaya wani ɗaya daga cikin abin da shaidan yake sawwala wa mutane allah ya kiyashe mu don haka wannan mu sani cewar da'ar mu ga allah ba za ta cika ba sai mun bi manzon allah salawatullahi wa salamuhu alaihi abinda Allah ya haram abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta gashi nassi ne cewa tamkar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta ne na'am وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين wannan ayar haka ƙira'ata take a ƙira'ar hafsu a kira'ar asim da kuma mafiya yawan makarantar alkur'ani saɓanin kira'ar nafi'u da ibnu amir ashami da suka karanta ta babu wawu ɗin suka ce sari'u ila magfiratin sari'u ɗin kamar wato sabon umarni ne na Allah wa sari'u da atsafi kuwa wato ana jerin gwanon wasiya ne ga muminai to daga cikin abin da Allah yake mu yake mana wasiya da shi yace wa sari'u ku yi gaggawa almusara'a shine almubadara nan da nan mutum ka zabura ila maghfiratin min rabbikum ya zuwa ga gafara daga ubangijinku wa jannatin da kuma ya zuwa ga aljanna ardu samawati wal ard fadinta shine wato fadin sammai da ƙasa uiddat lil muttaqin an tanade ta ga bayan Allah masu tsoron Allah masu takawa wannan ayar tana kwadaitarwa kan mutum ya gaggawa wajen aikata alkhairi kada ya nawa kada ya sake kada ya jinkiri Allah ya ce walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin mun san masu wato gabatarwa masu gabgautawa su zo farko a cikinku mun san ko masu nokewa shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da samun sawun farko a cikin sallah ya ce da mutane sun san abin da ke cikin sawun farko a cikin sallah da kuma yin kiran sallah sannan aka ce ba za su samu su yi ba sai sun yi ƙuri'a da sai su yi ƙuri'a domin su samu wannan shi yasa za ka samu sahabbai da tabi'ai suke gaggawa wajen zuwa sallah da yin ta a farkon lokacinta an ruwaito cewa sa'id ibn musayyab ɗaya daga cikin tabi'ai almajirin abu huraira wanda yake daga cikin manya-manyan malaman madina malamin malaman imamu malik ne ya ce aka ruwaito cewa shekararsa arba'in shekara tamanin ya a rayuwarsa to shekara arba'in na rayuwarsa a masallaci ladan yake samun sai kira sallah ya riga ladan masallaci ya riga dan ma zuwa shiga cikin masallacin hatta ran da aka kaurace ma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda musibar eh, wato eh, eh, rundunonin mutanen sham da suka zo suka yaƙi mutanen madina ba a sallar jam'i a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har ake kwanaki shi kadai ne yake cikin masallacin in sun zo suka gan shi a cikin masallacin sai su ce ku kyale shi wannan mahaukaci ne in banda mahaukaci wa zai zauna gari ba lafiya sai su kyale shi bai taba fashin zama a masallacin yin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a shekara 40 dinnan ba kwana 40 ba shekara 40 wannan shine musara'atu ila khairat mutum ya zamanto mai gaggawa wajen aikata aikin alkhairi sai ka ga Allah madaukakin sarki yayi maka gyadar dogo ya zamanto wannan gaggawa da take yi da kake yi Allah ya bude maka kofofin sauran ayyukan alkhairi din ga baki daya kada ka zamanto cikin masu nawa wannan nawar da zaka zo ka yi ya zamanto ka zamanto cikin waɗanda yake za su halaka da halakakku ka ga matar annabi lut aka ce kada kowa ya waiwaya ita ta waiwaya sai aka halakar da ita dama tana can baya to kada kai ma ka zamanto haka ka zamanto a gaba gaba wajen aikin Allah kamar yadda Allah yake faɗa magfiratin gafara daga ubangijinku shine samun yarda Allah da wato yafewarsa ga zunubai abin da ya cancanta ka nemi ka zabura ya zuwa gare shi ne shi yasa ne za ga ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata ya ce wanda ya kaza gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya kaza gufira lahu ma taqaddama min dhanbi a za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa domin me domin me bubadara wajen aikata su da kuma aljanna mi gaggawa wajen neman aljanna hmm? a cikin wannan akwai raddi ga maganganun waɗansu da suke cewa ka bauta ma Allah dan Allah kawai ba dan neman aljanna ba Allah ya ce gashi ku gaggawa wajen neman gafara Allah da neman aljanna kuma wai a ce kaka bauta ma Allah da neman aljanna kamar wai har sai ka ji an ce ai wanda ya bauta ma Allah dan aljanna wata karamar shirka yi hmm? wannan yana ɗaya daga cikin wato zamiya da kuma toshewar basira da saba ma nassosin alkur'ani da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam domin gashi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal min mushammirin ila aljanna akwai mai zagi dantse ya tashi nemi aljanna hmm? ya faɗa haka har uku sahabbai duk suna cewa ga ya rasulallah sannan ya faɗi sifofi na aljanna ya cewa ga aljanna ga yadda take ga yadda take hmm? za ku zabura zuwa gare ta suka ce za ce yace in insha Allah ku ce in Allah ya so saboda haka ita aljanna a bar a zabura ce domin neman ta domin ka samu in ka samu aljannan wa yake bada ita ba Allah bane kuma a nan duniya take balantana a ce kana neman wani abu na duniya a lahira take duk abin da zaka nemi lahira da shi akwai ikhlas duk abin da zaka nemi lahira da shi dan Allah ne dan imani ne kai da lahira ne inda baka yadda da lahirar ba ba za ka yi ba ba za ka je ka ɗebi kuɗin ka je ka bayar ba idan ka san kan cewar ba za ka sami yabon mutane ba kuma ba za ka sami wani abu a lahira ba amma da ka bayar ka nuna kan cewa ka yadda akwai lahira saboda haka neman aljanna ainihin neman yardar Allah ne neman Allah ne ikhlasi ne wanda wanda duk suke faɗan wannan kuskure ne bai kamata ba wa amma sai kaga ana faɗa kan cewa wato wannan ai ne tauhidin ma wanda suka fi kowa tauhidi tauhidin khasatul khasa wannan duk ba shi da asali a cikin shari'a yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ita aljanna an tanadi ta ga bayan Allah masu tsoron Allah wato ita ma aljanna tana nan kamar yadda wuta take nan aljanna tana nan kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna cewa yayin da Allah ya halicci aljanna sai ya ce mala'ika jibril ya je ya ganta da ya je ya ganta Allah ya tambayi mala'ika jibril ya ka gani ya ce Allah ba wanda zai ji labarinta sannan ya dabe shige ta ba sannan sa aka lullube ta da abubuwan da rai baya so yace je ka gani yaya da ya je ya gani yace Allah ina jin tsoron cewa ba wanda zai iya shiganta saboda ba wanda zai so ya kutsa ga abin da rai baya so kafin ya shiga cikin aljanna sannan da ya halicci wuta yace ya je ya ga wuta ya je ya ganta yace yaya ka ganta yace Allah ai ba wanda zai ji labarin ta yadda ya shige ta sai Allah ya sa aka lullube ta da abubuwan da rai yake so sai ce ka je ka ganta yace Allah ina jin tsoron eh, da Allah ya tambaye shi sai Allah sai mala'ika Jibril ce Allah ina jin tsoron cewa babu babu ɗaya daga cikin su face sai ya shige ta saboda an libe ta da duk abinda kowa da kowa yake son su saboda kaga wannan ma shahidi ne akan cewa suna nan ba wai sabanin waɗansu da suke faɗa in mu'tazila da suke cewa wai sai an bayan an yi tashin alkiyama ne to sannan kuma Allah zai halicci wuta da aljanna domin amma a yanzu ai sakamako ne shi ko sakamako ba a yin sa sai lokacin da ya zamanto an gama aiki tunda yanzu ka ba a gama aiki ba yanzu aiki ake yi ba a shirya sakamakon ba sai an gama aikin sannan za a shirya sakamakon to wannan amfani da hankali ne wajen rusa nassi shi hankali aikinsa ya bi nassi in aka in abu ya zo daga Allah abu ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to batala naharu ma'aqil ma hankali kuma sai a ajiye shi waje daya a fuskanci abinda abinda nassi yace shi za a bi na'am alladhina yunfiqun في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين to Allah ya bayyana sifofin waɗannan bayi nasa masu takawa almuttaqun yace alladhina yunfiquna fis sarai wad darra sune masu masu ciyar da dukiyarsu domin taimakon addinin Allah da kuma ta fuskokin ayyukan alkhairi fis sarai a lokacin sauki wad darra'i da a lokacin tsanani fis sarai a lokacin wadata wad darra'i a lokacin talauci a lokacin lafiya da lokacin rashin lafiya a lokacin karfi da lokacin rashin karfi wato a kowane hali ciyar da dukiyarsu suke akan ayyukan da'ar Allah na daga sadaka da taimakon addini da taimakon wato da taimakon dangi da sauran fuskokin alkhairi baki ɗaya wanda wannan ya hada da har kafa wakafi da kyauta da kuma wato hatta bayar da bashi dina daga cikin al-infaq fi sabilillah wal kadhimin al kuma masu haɗiye fushi wato idan sun yi fushi ba sa zartar da shi sai su haɗiye ba za su zartar da fushin ba wannan yana daga cikin sifofi na ihsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bisur'a walakin shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab mai tsanani wato kakkarfa ba shine wanda yake kada mutane an yi kokawa ba ba shine mai karfi ba mai karfi shine wanda yake iko da zuciyarsa yayin da ya fushi domin fushi daga shaidan yake fushi daga shaidan yake idan kaga mutum yayi fushi to shaidan ne shi yasa ne kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum suna rigima da ya ga waɗansu sahabbai suna rigima su su biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san wata kalma da za su faɗe ta da Allah zai tafi da abin da ke cikin wato ke tare da su aka ce ce wannan kalmar ya rasulullah ya ce da za su ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim su isti'aza su nemi tsaron Allah daga shaidan tsinanne akwai hadisai da suka zo wanda yake gaskiya waɗansu malamai sun inganta su amma hakikanin gaskiya ba su inganta ba kamar hadisin cewa yayin da mutum ya yi fushi in yana tsaye ya zauna in ya zauna fushin bai tafi ba ya kwanta wannan ya zo daga cikin hadisin abu imam al-imam zainuddin al-iraqi ya inganta shi amma kamar yadda shekul albani ya bayyana akwai illa a cikin hadisin wanda wani za ga wani malami ya inganta hadisi amma akwai illa ba lallai wannan malamin ya hange ta ba kuma sai ga Allah ya bude sanin wannan ga wani malami wanda zai zo bayan sa ya bayyana shi wannan hadisin sahihin a magana gaskiya bai inganta ba haka dalika hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi fushi daga shaidan yake shi kuma shaidan daga wuta aka haye aka sa aka halicce shi dan haka idan mutum idan ɗaya daga cikin ku yayi fushi yayi alwala wannan hadisin ma za ka ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana kafa hujja da shi a cikin rubuce-rubucensa amma shi ma hadisi ne wanda yake bai inganta ba isnadinsa bai inganta ba <clears throat> babban abin da zai inganta na wato abin da zai maganin fushi shine al istiadha neman tsarin Allah daga shaidan tsinanne mutum idan yayi alwalar ta babin kan cewar wato ya yi tawassuli da aikin ibada tunda ita alwala ibada ce alwala ba kamar tsarki bane tsarki wanke najasa shi ba wani ibada bane shi dama kawai aikin eh, wato a ne ba aiki ba ne amma yin alwala ibada ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi ta yayi kal yayi kalmar shahada yayi wannan addu'a za a bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta ko ina yake so saboda haka yin alwala ibada ce idan mutum ya fushi yayi alwala da nufin yayi aikin ibada domin ya tawassuli da wannan aikin Allah ya bashi rinjaye akan shaidan wannan sai ya amfane shi ba da niyyar cewa hadisin ya inganta ba ta wannan fuskar sai mutum ya saboda shi aikin wato shi ka ce za ka yi aiki da hadisi saboda kana itikadin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa in bai inganta ba to wannan kamar ka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai faɗa bane tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi wani hadisi da ake zato cewa ba ni na faɗa ba to shi ma ɗaya daga cikin makaryatan ne saboda haka mutum kada ya wannan sai dai ka yi shi ta wannan babin wanda in ka yi shi ta wannan babin malamai sun tabbatar da shi wannan ya zo a cikin <coughs> rubuce rubutan Sheikh islam Ibn Taymiyyah sannan ya ce wal afina anin nas da kuma masu afuwa ga mutane wanda suka yi musu mummuna su yi musu afuwa mato ma'ana in suka ba in aka baka haushin ba wai kawai ka haɗiye fushin ba kuma ka rinka mako ka rinka ruko kana rikon mutum ko kuma an fi ƙarfinka ne ba yadda za ka yi sai dai ka mutu kana wato damuwa hmm? a'a ka haɗiye fushin to kuma ka yi afuwa ka ce ka yafe masa kada ka rike shi a cikin zuciyarka rashin ruko ɗin nan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kai mutane aljanna da babu kamarsa domin wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli ya kalli wanda zai shigo masallacin nan yanzu sai aka gaba wani wani daga cikin al-ansar shine ya shigo masallacin Abdullahi dan Umar ya ce shi ko sai ya ji ya ga abin da yake ya bi shi gidansa ya je ya ga ya kwana ya ce shi bako ne yana so ya bashi daman ya ya kwana uku a wajensa ya ce ka zauna haƙƙin bako dama kwana uku ya zauna kwana uku a gidansa su kwana tare su ci abinci tare ya ga baya ya baya tashi sallah sai can alfijir ya kusan fitowa zai tashi ya shafa'i da wuturi sannan ya je ya sallah asuba ba azumi yake ba ba yawan azumi ba yawan sallah ba ta dare sai ranar ta uku yace kai ko bawan Allah me kake yi ne ga abin da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace to wallahi ni dai tunda na musulunta ba wani abu da nake kaunar samun alkhairin sa wajen Allah illa face yayin da nazo zan kwanta da daddare zan kakkabe zuciyata daga kulli da ruko ga wani musulmi ce ba na rukon kowa ba na kullatar kowa ba na kiyayya kowa ba na kudirin yin daukan fansa ko yin wata mugunta a ga wani ce to babu ce wannan shine ba wani abu ne illa wannan kenan to kun ga wannan shi shine muhimmancin afuwa ga mutane kai afuwa ma'ana ka yafe mm. ke zama to baka kullaci mutum a cikin zuciyarka ba ba kawai ka ce an yi wato an saba maka ba yadda za ka yi din ba amma kuma baka yi afuwa ba an ruwaito daga wanda daga cikin bayan Allah daga cikin magabata Maimun ibn Mahran yana da wata kuyanga ta ɗauko romo za ta kawo masa da shi da bakinsa garin ajewa sai ta abin nan sai ta banka shi ya fada kan cinyar bakinsa watakila ma har ya kona su ransa ya ɓaci sai ta ce masa wal kadhimin al ghaib hmm? Hmm? ta ce wal kadhimin al ghaib sai ce to shikenan na haɗiye fushin hmm? na haɗiye fushin sai ta ce wal na anin nas ta ce to na yafe miki ta ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani ya ce to na yanta ki kaga ku yanga mai ilimin alkur'ani eh, to a da haka suke hatta ku yangu hatta ba hatta ku yangu ilimi ake koya musu ba mu ba wannan zamanin da kaga mu da kaga mu muna abin nan mun girma amma ba mu san addini ba muhimmancin ilimin addini kenan abinda magabata suke akai kenan shi Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani masu kyautata ayyuka walladina idza fa'alu fahisha sune kuma wanda idan suka aikata aikin alfasha alfahisha shine duk wani abu mummuna yawanci malamai suna da yawa daga cikin magabata suna fassara alfahisha da zina wato wanda idan suka yi zina aw zalamu anfusahum ko suka cuci kawukansu wato da wani aiki na saban Allah wanda yake ya hada hatta sagira kananan zinubai zakarullah sai su tuna da Allah sai su tuna da azabar Allah suna da tsayuwa gaban Allah su ji kunyar Allah su ji tsoron Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu sai sai Allah ka yafe mu wannan ya nuna wajabcin yin istighfari yayin da mutum yayi zunubi yayin da mutum ya saba ma Allah wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne mai gafarta zunubai ba Allah ba Allah ya kawo wannan a matsayin jumla itiradiyya da cewa wato yayin da suka nemi gafara Allah suna sanin cewa babu mai gafarta zunubai in ba Allah ba a cikin wannan akwai hadithin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi a cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imam muslim ya ruwaito shi cewa idan bawa yayi zunubi sai ya nemi gafara Allah sai Allah ta'ala ya ce bawa na yayi zunubi kuma ya san cewa yana da ubangiji wanda wannan ubangijin shine kadai mai gafarta zunubai kuma shine mai yin azaba akan zunuban na gafarta masa sai ya je sake yin wani zunubin sai ya tuba ga Allah sai Allah ya sake faɗan tamkar wannan ya haka har sau hudu idan yayi haka na hudu din sai Allah ya ce bawa na ya je ya aikata abin da yake so ma'ana ba wai an bashi lasisi ba a'a ma'ana Allah ya ce masa shi mahfuzi ne tsare wato an tsare shi ba zai mutu a cikin saban Allah ba zai mutu a cikin tubabbu domin in dai koyaushe ya tuba in dai koyaushe ya saba ma Allah zai koma ya tuba ga Allah to wannan ba zai halaka ba domin shaidan shine zai zo ya ce maka kai karya kake yi abin nan tuban mai ake cewa tuban muzuru ne yake yi hmm? to in shaidan ka gaya wannan shaidan ne yake bude maka kofar halaka kada ka samu mummunan zato ga Allah duk wanda yake kauna cewa duk wanda yake cewa ai Allah zai gafarta mun to zaka samu Allah ku a cikin zaton ka Allah zai gafarta maka amma inda zaka rinka tunanin kan cewa ai abun ma yayi yawa ai da irin mai yaushe Allah zai gafarta mana hmm? saboda haka shikenan sai ka tafi cikin ribatattun shaidan to shaidan ya samu abin da yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da ba za ku da ba ku yi zunubi ba da sai Allah ya tafi da ku ya kawo waɗansu bayi waɗanda za su saba ma Allah su nemi gafarar sa ya gafarta musu domin sifar Allah ta al-ghafur mai gafara dole ba za ta samu yin gafarar ba sai an samu masu zunubin dan haka wannan ɗabi'a ce ta dan adam kada wato koyaushe ana nuna mana ne kada wato mutum ya yi ittikali kada mutum wato ya kunci ya damu ya ɗauke wato ya ɗebe haso kullun ka zamanto wato mai kyakkyawan zato ga Allah kullun ka zamanto mai qidam mai fuskanta mai tafiya akan neman yardar Allah amma yayin da zaka zamanto kan cewa kana ganin ai kai kai saban Allah ba inda zaka je ka zauna haka to shikenan sai ka zamanto a cikin rundunar shaydan wal iyad billah fastaghfaru li dhunubihim wa lam yusirru wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su ci gaba da tabbata akan abin da suka aikata ba wato yayin da suke zunubin sai su daina yayin da suka tuba sai su daina ba ka tuba ba kana saban Allah kamar yadda Ibrahim al yake cewa kaga mutum yana zaune a cikin manya-manyan ayyukan zunubai amma ya rike dogon sharbi wai shi istighfari yake yi Ya ce wannan mai wargi ne wannan wasa yake da Allah tabaraka wa ta'ala tuba ingancin tuba ya zama to wato yayin da kake tuba din ka rabu da aikin amma kana zunubi kuma kana amma kai ma'ana al-israr kamar da mafiya yawan malamai suka rinjayar shine at-taswib kace a aizan tuba ne ka zo ka ji wa'azi ni ma dai ya kamata dai in zo in so masallan nan ni ma dai ya kamata dai in zo abin nan in so matsayi da sallah asuba ba za ka yanke cewa yanzu na tuba Allah zan zo in so sallah asuba sai ka rinka cewa ya kamata ne ya kamata ka yi to wannan shine abin da yake toshewa mutum kofar tuba har ya zo ya mutu har ya zo ya zamanto ya kai gargara bai tuba ba lokacin da tuba ba zai amfane shi ba wa hum ya'lamun alhali suna sani akan haka suke Allah ta'ala ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su sune gafara daga ubangijin su wa jannatun da aljannatai tajri min tahtiha hal anhar wanda aljannatu take gudana a karkashin su khalidina fiha su zasu da wama a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ma dalla dalla dan masu aiki domin Allah akwai hadisin sayyidina Ali da ya ruwaito daga sayyidina Abubakar sayyidina Ali yake cewa in mutum ya gaya min hadisi sai in rantsar da shi cewa ka ji wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne in yace in ya rantse sai ya karbi hadisin sa yace to sayyidina abubakar ya gaya mun hadisi kuma sayyidina abubakar yayi gaskiya bai rantsar da shi ba yace yana gaya masa yace sayyidina abubakar yayi gaskiya ba sai ya rantsar da shi ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda duk wani bawa musulmi da ya saba ma Allah madaukakin sarki sai yayi alwala ya kyautata alwala sannan yayi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah ya tuba ya zuwa gare shi Allah zai yafe masa wannan zunubin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim shine malamai suke cewa eh, yana daga cikin abin da yake karfafa tuba yayin da mutum zai tuba ga abin da ya na aikata saban Allah madaukakin sarki ya wato alwala ya salla raka a biyu sannan ya nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala sannan neman gafara Allah daga zunubai mataki mataki ne idan zunubin tsakanin mutum da Allah ne kawai ya istighfari ya isa in kuma abin akwai wani abin da istighfari ba zai isa ba sai kayi kafara kamar ka karya rantsuwarka kamar kai zihari kamar ka karya azumi a cikin watan ramadan da gangan to wannan bayan ka tube zuwa ga Allah akwai kuma kafara da zaka yi sannan akwai kuma na haƙƙin yan adam haƙƙin yan adam haƙƙin yan adam shi wannan kamar ma kowa haƙƙinsa amma ba wai kai ta istighfari baka ma abin nan ka ci dukiyar marayu kana gani sun taso sun galabaita ba za ka biya musu dukiyarsu ba za ka biya su haƙƙin ba kuma ka ce ai kana istighfari idan ya idan ya salwanta ka kasa ka zamanto mu'sib ka gajiya ba za ka iya ba za ka iya biya ba to kai ta roƙon Allah madaukakin sarki kai ta kyawawan ayyuka kana ta yawan istighfari din asallahu ana ƙauna Allah maɗaukakin sarki sai ya biya maka domin yana daga cikin karincin Allah tabaraka wa ta'ala amma duk abin yana komawa ya zuwa ga yanda ka kai ta amulci Allah ubangijin talikai kuma istighfari yana da sigogi sigar da tafi kowace shine sigar sayyidul istighfar da kowane irin siga kai in ta zo a cikin sunna kayi istighfarin da ake so wannan ya bayyana mana ɗaya daga cikin wurarensa da yake yake karfafa a yi shi shine yayin da mutum ya saba ma Allah madaukakin sarki Allah ya kiyashe mu Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa kyakkyawa Allah ya sanya mu a cikin waɗanda in sun saba ma Allah suke neman gafararsa kuma Allah ya gafarta musu Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al la ilaha illa ant wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk